Sashen Hausa na muryar Amurka ne yake muku magana a kan mitoci 22 da 25. A can jamhuriyar Nijar za a iya jin mu ta gidajen rediyon amfani ko fara'a ko sarauniya ko nomad ko niya FM ko kuma dalol FM. Haka kuma ana iya jin mu a ko'ina kuma a ko da yaushe ta kafar sadarwar intanet ta voahausa.com ko sashen hausa.com. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum Maryam Dauda ce tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke fatan kun tashi lafiya. A shirin namu na yanzu, Ladan Ibrahim Ayawa na tafi da shirin zaɓe ko naɗe, amma kafin nan sai ku gyara zama ku sha labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga kuma cikakkun labaran. 'Yan Taliban ɗin ƙasar Afghanistan na ci gaba da tababar makomar zaman tattaunawar sulhu da gwamnatin Kabul, kamar yadda Taliban ɗin suka bayyana a wata sanarwa da suka bayar cikin harshensu na Pashto. Sun faɗi cewa yanzu shugabanninsu ba su yanke shawarar shiga tattaunawar ba, inda suka ƙara da cewa tattaunawar ba za ta iya haifar da ɗa mai ido ba in har dakarun ƙasashen waje ba su fice daga cikin Afghanistan ba, tare da cire dukkanin takunkuman da aka ƙaƙaba ma shugabannin Taliban. taliban ɗin da ma sakin wasu fursunoninsu sanarwar ta ci gaba da cewa an ƙara kai sojojin amurka zuwa filin daga wanda hakan ya ƙara wa sojojin afghanistan na gwamnati ƙarfin gwiwar kai hare-hare a nan birnin washington kuma ma'aikatar harkokin wajen amurka ta yi kira ga 'yan taliban da su canza shawara don komawa kan teburin sulhu da zai zame musu bai daya maslaha Shugabannin Farisa da turkiya suna kira game da samun haɗin kai a tsakaninsu domin kawo ƙarshen yaƙe-yaƙen addini a yankunansu. Firaministan Turkiyya Ahmed Davutoglu ya ce a ƙasarsa da Iran za su yi ƙoƙari su tabbatar sun haɗa kai wajen kawo ƙarshen zubar da jinin da ake fama da shi da yake jawabi a taron manema labarai na haɗin gwiwa a birnin Tehran a jiya Asabar. Ahmed ya ce haɗin kai zai kai ga taka babbar rawa a fagen neman a sulhunta faɗace-faɗacen addini da suke fama da shi a waɗannan yankuna na gabas ta tsakiya. Mataimakin shugaban ƙasar Iran shi kuma Ishaq Janhagiri Alkahiri ya faɗi cewa ƙasarsa da Turkiyya ba za su yarda da ake cewa suna da hannu a faɗace-faɗacen da ake yi ba, amma duk da haka sun ce za su haɗa hannu tsakaninsu da Turkiyyar domin yunƙurin ganin an kawo zaman lafiya a waɗannan yankuna. Turkiyya dai ita ce babbar mai marawa 'yan tawaye baya don hamɓarar da gwamnatin Bashar al-Assad a Siriya, kuma ta Farisa da Rasha suna goyon bayan gwamnatin ta Bashar al-Assad. dubban masu zaman makoki a kasar honduras sun fito a yau a jiya asabar bisa kashe wata 'yan rajin kare muhalli berta caceres wacce ke fafutukar tsare muhalli wanda take yaƙi da maganar haƙar wani dam da ake son a yi wanda ta ce zai iya kawo hatsari ga al'umma magoya bayan 'yar gwagwarmayar sun ɗauko akwatin gawarta daga gidan mahaifiyarta zuwa cuci suna tafe suna rera taken cewa berta na raye sannan tare da yin kira da a yi mata adalci game da kisan gillar da aka yi mata tare da gabatar da bincike A shekarar 2015 ɗin da ta gabata, Casades ta sami lambar yabo game da kare muhalli ta Goldman Environmental Prize. Wasu 'yan bindiga ne dai suka kashe 'yar talikar a gidanta, harin da ake zargin an shirya shi ne musamman dama domin a hallaka ta. An tafke akalla mutum ɗaya sai dai ba wani ƙarin bayani zuwa yanzu. Tuni dai dama gwamnatin Honduras ta sa ana tsaron lafiyarta saboda yawan barazanar da matar take samu game da aikinta na kare muhalli duk da yake dai ita Kasadas ta sha kokawa da cewa jami'an tsaron nata na sakaci da aiki sosai. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da ke birnin Washington DC. Gwamnatin sun ta bayyana manyan matakan da za ta ɗauka wanda ta yi amannar za su ci gaba da bunƙasa tattalin arzikinta a matsayin ƙasa ta biyu a duniya mafi ƙarfin tattalin arziki wanda suka ce suna son tattalin arzikin nasu ya haura da kaso 6.5 a cikin shekarar nan ta 2016 da muke ciki in Allah ya kai mu watan Disamba. duk da kuwa tafiyar hawainiyar da tattalin arzikin kasashen duniya ke yi na zabtarewar ma'aikata da farashin abubuwa da dama da ake fuskanta da ma rasa ayyuka a masana'antu premium birnin sin likiyakiyen ya bayyana cewa idan aka kara da wannan abu da suka sa a gaba to kuwa za su kai gagaci domin ya ce za su mai da hankali a kan abubuwan da ake sarrafawa a cikin gida likiyan ya bayyana cewa memba na majalisu za su iya kokarin su don ganin sun ga haske a wannan abu da cewa an yi kiyasin da za a rage tsammanin da ake da shi ne a cikin kasar domin mutane suna tsammanin abin ya haura fiye da yadda ake tunani suna cikin wadda suka samu nasarar kaso shida da tara shekara a shekarar 2014 da ta gabata a waccan shekara kafin mutuwar wadda ta wuce wanda hakan ya sa suka gane cewa sun rasa kimanin kaso bakwai bisa abin da suka yi ƙoƙarin cimma. Bisa ra'ayoyin waɗanda suka kaɗa ƙuri'a a Slovakia, zaben 'yan majalisar dokokin jiya Asabar na alamta nasara ga jam'iyyar Firaministan ƙasar Robert Fico duk dai da yake ɗimbin jam'iyyu suna cikin takarar hagu da dama. Fico dai ya bayyana cewa akwai yiwuwar samun babbar gamayyar sababbin membobi a majalisar ƙasar mai zuwa wanda ya ce hakan na nufin yana da babbar hidima a gabansa ta haɗa kai domin yin gwamnati ta haɗin gwiwa. Spotify. ƙuri'un da aka yi na jin ra'ayin jama'a da wani gidan talabijin ɗin ƙasar markiza ya tattaro sun bayyana cewa jam'iyyar samar ita ke da kaso 27.3 na ƙuri'un da aka kada wanda hakan ya ba ta damar ta kasance ta farko a sahun gaba amma kuma wasu jam'iyyun suna da nasu kasan gwamnatin fiko mai ra'ayin 'yan mazan jiya tare da adawa da shigar baki 'yan gudun hijira cikin ƙasarsa na iya ganin tasirin ƙuri'un da ake kaɗawa game da 'yan majalisar da ake sa ran za su shigo cikin gwamnatin wanda kuma hakan ya ce yana fatan su kansu jam'iyyarsu su samu goyon baya fiye da yadda ya kamata domin tsoron ɓallewar wasu daga cikin 'yan jam'iyya su kafa nasu ra'ayin. A ƙarshe kuma ana ta ci gaba da gudanar da zaben fidda gwanaye da za su tsaya takarar shugabancin Amurka a ƙarƙashin jam'iyyar masu ra'ayin 'yan mazan jiya ta Republican da kuma Democrat masu sassaucin ra'ayi. Sanatan jihar Texas wanda yake cikin takarar shugaban ƙasar Amurka a jam'iyyar ta Republican Ted Cruz ya samu nasara a wurare daban-daban inda shi ma mm, abokin hamayyarsa wato Donald Trump ya samu nasara a wuraren da suka hada da louisiana da kentucky inda shi kuma eh, ted cross ya sami kansas da maine haka kuma sanata bernie sanders shi ma yana samun nasara a wasu garuruwan akan hillary ita ma hillary ta samu nasara a wasu garuruwan akan shi sanders ana dai nan ana kaɗa waɗannan ƙuri'u wanda suka haɗa da jihohi hudu har da wani yanki mai zaman kansa a nan amurka wanda ake kira puerto rico da ke tsibirin caribbean zaɓukan dai za su gudana tsakanin jiya da yau in allah ya nufa Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To madalla yanzu kuma bari mu koma gefe guda mu barku da Ladan Ibrahim Ayawa ya gabatar muku da shirinsa na zaɓe ko naɗi. Jama'a barkamu da warhaka, mu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin zaɓe ko naɗi wanda ni Ladan Ibrahim ke shiryawa kuma na gabatar. Yau shirin zai duba batun zaɓen jamhuriyar Nijar ne kuma da na Uganda. Duk da yake na jamhuriyar Nijar ba a bayyana wanda ya lashe zaɓen ba, amma wannan bai hana korafi nan da can ba. domin ko wakilanmu daga jamhuriyar Nijar din sun tattauna da wasu shugabannin jam'iyyu akan yadda suka ɗauki sakamakon zaben. Da farko Sulaiman Barma ya tattauna ne da shugaban CDS Rahama wato Abdullabo. Yaya CDS Rahama ke kallon sakamakon zaben 21 ga watan Fabrairu? Na gode kamar wannan tambayar zaɓe fi da layi ba mu ji daɗin zaɓe ko da yake mun gode ma allah militankin wanda suke tare da mu sun hoto sun ba mu ƙuri'unsu mun gode musu allah musu albarka amma muna son zaɓe na kwansiyuka tunda mun tabbatar da cikin wanga zaɓen an yi kurakure dewa an yi matsaloli an yi sace-sace dewa wannan kuwa sani amma da yake nan nijar an ce zaman lahiya ya zaman dan sarki ko shi mun kasa gaba to yanzu za mu ɗauki matakai vraiment bisa zaben kwanse da za a yi mu samu kwansiyoka da mayar da yawa mai fi layi wanga zaɓe mu kan kan mu ji daɗin shi tun da kwaɗan da mun kasa ba ga depute uku ba ne mu mun yi zaton da mun samu goma sha wani abu amma tun da allah ya aiko shi haka wannan deputatin uku allah ya sa musu albarka mace reba wannan abubuwan kuma ita dama kasan siyasa da take yau ka hado gobe ka tashi shin da yake kun gano lalle an fuskanci kurakurai an yi wasu yi niyyar murdi a wannan zaɓe kun ɗauki matakin shigar da ƙara gaban kotu ne? don ƙara ga koti akwai wanda sun kari gamu yin shi ba sai mun yi ba tun da je bisa sata ce tun da wasu sun yi dai matsala guda ce ai in an tashi ba a ce za a yi a yan wa ga jami'a kuna an kama sata ba yan wa duk gaba ɗaya ne in an tashi ka shari'a shari'a da za a yi ta mu duka ce to dan shi ne mun ka ce ba sai mu ma mun ta mun ƙara tunda an kai ƙara da ai ya isa shi ma shugaban cpr inganci kasim muktar ga abin da ya shaida wa sulam Mm, wato wannan mataki da kuka dauka na goyuwa da bayan dan takara isu muhammadu a zagaye na biyu na nufin jam'iyyar sefer inganci ta amincewa sakamakon zagayen farko mun yarda da wannan sakamako kuma shawurkan da ke gare mu na yadda za a ƙara gyara zaɓe zuwa gaba musamman dole ne kamar kingin ƙasashe niger a ce an yi girgan mai ilimi ma'ana fishe biometric na biyu dole ne a yi yanda a niger a ce dukkan zaben da za a yi takarda hwaihwai guda ɗaya ne wanda ke bisan shi akwai alamomin dukkan jam'iyyoyi wannan shi ne zai ƙara kawo kwanci hankali kuma wa'anda za su jagorancin ruhunan zaɓe yana da kyau a zamanto a kai su ya zamanto an sa suna da wasu shekaru musamman ko da shekarun 'yan takaran ne a huska 'yan majalisa ko kansala ko na shugaban ƙasa kuma ya zamanto an ƙayyade wani mataki na ilimi wanda mutum sai yana da wannan sanin zai tsaron eh, ruhun zaɓe wannan shine zai ƙara tabbatar da ƙara gyara mu ta demokrasiyyarmu. President Kasu Muktar kashi uku daga cikin ɗari ne kawai ka samu na ƙuri'un da aka kada a wannan zaɓe na 21 ga watan Fabrairu ga ka matashi kana ɗaya daga cikin 'yan takara matasa sannan ƙasar nan ta Nijar matasa ke da rinjayen yawan jama'a shin kana alfahari da sakamakon da ka samu kuwa? A ina ma Allah godiya ina ma Allah godiya tun da jam'iyyar nan bata shekara guda ba kuma da aka yi ta kusan wata shida ma ni ba ni nan ina tsari amma wannan ya sa wannan matasa da kake zance sun tashi cikin daji cikin ƙauyuka ba kuɗi ba komi sun yi talla wannan jam'iyya kuma yau matsayin da Allah ya kai ta muna mai godiya abin da ke gaban mutuni tuni bitan mine ne ya faru ina muke yau kuma ya ne za mu gina cikattar jam'iyya domin mu ci gaba da e kawo gudunmu don gina Shi ku Haruna Mamman Bako rahoto ya muna kamar haka. 'yan takara na ci gaba da tofa albarkacin bakunan su game da 'yan da waɗannan zaɓukan suka wakana waɗansu na nuna gamsuwar su yayin da waɗansu ke cewa akwai ta'asa mai yawa da ta wakana a lokacin waɗannan zaɓuɓɓukan na ranar 21 ga watan fabrairu da ya gabata a cikin wannan ƙasar kuma a cewar malama umma ali wadda ta yi takara a ƙarƙashin sabuwar jam'iyyar mpr janguriya ta albade abuba a nan birnin kwanne ita dai ta gamsu da yanda zaben ya wakana sakamako alhamdulillah tunda mu dai a takaice fartin mu sabon farti ne hiddo shi bai kai ko wata uku ba an ka shiga zaɓe wani wuri ko birruka ba mai ba tun da kasan mun sha ta kanda ba duk birrukan da mun ka bisa sunan su da mun kai su to sai karshe karshe ne ta sakwa kai dan haka alhamdulillahi zaben da an kai yayi muna dan shi Allah duwa dai daidai ne kuma alhamdulillahi fartin da an ka ce ya hito da wata uku ya shiga zagaye na zabe ya samu dibitai goma sha uku ai yayi kokari alhamdulillahi to da wurin mu ba matsaloli saboda zaɓe an yi lahiya an kare lahiya babu wata hitina kenan babu wata matsala daga ciki kuma shi duk abin da za ka yi in za ka fara yin shi ka tare da niyya biyu ko ka samu ko ka rasa ba ka tahiya da niyya ta kace lalle ka ta ta sai ka samu Allah na ka basuwa ba kai ka basuwa ba to bangaren ƙur'u ba a hana matsaloli tunda matsaloli sun shahi kowa duk yadda kake ganin kai akwai matsala gare ka shi ma wancan akwai matsala gare shi dan haraka siyasa ita wadda kasan ya kowa na kokarin ya mamaye wani dan haka babu inda za a ce babu matsala akwai matsala kuwa kowa amma kuma duk matsala da za ta zuwa in ta zamo da ta daidai hankalin mutum ta dan adam ba ta da wani matsala sai dai a cewar Jafaru sarkin shanu wanda ya takara neman mukamin dan majalisar dokoki na ƙasa da sunan jam'iyyar MNSD nasara ta Saini Umaru a nan birnin Kwanni gani su ba ba su ji daɗin yadda ababe suka wakana ba a ranakun zaben sakamako a jimilce ina ganin duk al'ummar niger sun ga da ya hito to munan a huska kwanni abin bai ba mamaki ba don kamin a ce ranakun kamfani sun kama mun ga da yadda mutane na masu riƙe ƙasa suka yi wasa da abin duniya domin a cimma gurin da aka sa gaba to shi yasa mu bai ba mamaki ba duk sakamakon da an ka gani mun san ko me yasa ko me amma amma ita demokrasi kai dan horar hula in kana son demokrasi ta rayu kai na da ka bada da ta rayu mun gani dai abubuwan da duk aka yi amma waɗanda suka yi shi sun san ba gaskiya ba ne sun san doka ba ta ba sakan yanzu kamar misali ka ce a ce maka an ɗauko ƙuro'o'i na mutane an je an nemo yara an nemo mata waɗanda sai sun kada tasu ƙura wadda halale su komo su sa hannu a cikin wasu asidi su hidda abinda suka an da suka sako a ba su kartoci shi koma in ka kare da wanga biro akai ka wani biro ka ɗauka wannan duka ka gani ba ba girman mutane na ba wannan mai da mutane bayan kowa ya gani mun ga manyan mutane da ke zuwa su tsaye suna sa yara layi suna ba su kartoci suna in suka kaɗo su zo su ba su kuɗi ba mu kaɗai muka gani ba har ikon da aka sa sun gani abin da idan kuma muka tsallaka zuwa ƙasar uganda shugaban babban jam'iyyar adawa ta kisa bisigwe da ta kara da shugaba yuweri beni shugaban jam'iyyar mingesha muntu ya shaida wa abokin aiki na sashen turanci peter clothy cewa zaben ba komai cikin cikinsa banda magudi kuma za su kalubalanci wannan batu gaban kotu ga dai hira tasu yadda ta kasance to me zaka ce game da sakamakon zaben well the was really uh, quite uh, fraudulent and the results they are announcing the Commission itself, I believe the chairperson should really know that uh, the results they are announcing at the tariff center, at the national level, are inconsistent with the results that were even declared by their own officials at the lower levels. Like at the... Haba kowa san cewa wannan zaben da aka yi shirme ne domin ba komai cikinsa banda magudi. ita kanta hukumar zaben ta san cewa akwai kurakurai barkatai domin abin da ta bayyana a wasu sassan kasar bai daidai da wasu ba kuma abin da hukumar zaben kasa ke faɗi daban da na sauran sassan kasar tun daga nan ma za ka san cewa shirme ne zaben kana nufin cewa sakamakon da aka samu daga rumfunan zaɓe an yi wani kumbaya-kumbaya da su ne sa'in da aka kai su babban ofishin zaɓe na kasa da ke kampala wannan batu haka yake ba ko jika ka dawo musamman ma na arewacin kampala jami'ar ku ta fdc tana da wani hujjan da yasa take cewa hakan Yeah, from the yesterday. That's what it made it difficult for us even uh, to meet. They bust our headquarters yesterday. This morning we couldn't. We were in a meeting, and it's a meeting. That's when uh, uh, we were arrested, and we were leaving very late last night. This morning we attempted to have another meeting again, and we were not able to access the uh, candidate uh, today. kwarai da gaske wannan ne ya sa kwanan baya bayan zaben suka ƙi barin mu mu samu damar kaiwa ga babban ofishinmu haka kuma mun yi ƙoƙarin mu yi taro amma sun hana mu sun kama wasu daga mu sun kulle ɗan mu ma sun hana mu saduwa da shi idan ba abin da suke so su ɓoye duk me kawo hakan amma wannan ba zai sa mu yi ƙasa a gwiwa ba za mu fito da mu akan cewa lallai sun yi magudi a wannan zaben to da yake masu ido daga kungiyar tarayyar turai sun ce an wa jam'iyyar adawa kuma an yi ba daidai ba nan da can ina matsayin ku game da wannan batu And it's so, it's so evident anybody who doesn't reach the same conclusion must be having a problem. Wannan ba a sarari yake kowa ya ga abin da ya faru. Domin kuke faɗa wa magoya bayan ku domin kar su da zaune tsaye. We're trying to have meetings still and uh, uh, determine the way forward. We will be communicating to our party supporters. Duk da haka, muna ƙoƙarin ganin mun yi taro domin ganin mun tattauna da magoya bayan jam'iyyar mu. abin da za zamu ce wanda kuma ba sabo ba ne shine zaben ba kome cikin sa sai magudi kawo yanzu muna samun kiraye-kiraye daga sassan kasar musamman ma waɗanda suka ga abin da aka yi na samun sakamakon da bai da sahihanci to ko kun samu tattaunawa da masu sa ido kan wannan zaben domin bayyana musu ra'ayoyinku game da zaben gaba ɗayansa Eh, mun faɗa musu, sai dai yanzu nan ne da kuma bayan bayyana sakamakon zaben. kawai yanzu ko kun samu tawa da dan takaranku Kizza Bisigwe No, it was not possible for me and other leaders to access him until up to now. A'a ba mu magana da shi ba, musamman ma ni da sauran shugabannin jam'iyyar. To ma saware yau nan shirin zai diga aya. A madadin wakilan namu daga jamhuriyar Nijar da suka hada da Sulaiman Mumunu Barma da Haruna Mamman Bako sai Peter Clothy na sashen Turanci da ma Ibrahim Jarmai da Julie Gresham Ward ta bada umarni ni marugun shirin Ladan Ibrahim Auke cewa sai wani sati cikin ikon Allah. A daidai wannan lokacin kuma ga rahotonmu na musamman. Garin Mubi da ke jihar Adamawa Arewa maso gabashin Najeriya na daga cikin ɗimbin garuruwan da suka sha fama da rikicin Boko Haram da ke tada kayar baya a yankin. A wani rahoto na musamman da Ibrahim Abdulaziz ya haɗa mana, za ku ji cewa birnin na mubi wanda na ɗaya daga cikin cibiyoyin kasuwanci a yankin ya dawo cikin cikakken hayyacinsa garin mubi da ke zama cibiyar kasuwancin jihar adamawa na ma cikin garuruwan da suka fada hannun mayakan boko haram wanda har suka kafa cibiyar su tare kuma da wa garin suna zuwa madinatul islam wato birnin musulunci inda ma suka kafa gwamnatin su fiye da wata guda to wai ko shi ma ya lamura suke a yanzu ne biyo bayan kwato garin yau fiye da shekara guda don samun amsar wannan tambayar na falika garin na mobi da ke da hada hada jama'a a yanzu inda ma na guda da wata tattaunawa da wasu mazauna garin kamar haka malam barkamu da yammaci yawa barka da yamma a ya suna suna na aliyu Lokos. to malam aliyu ya mobi yanzu a mobi alhamdulillah to ba daura da shi akwai eh, suna da jibril musa to sai kuma abbakar aminu abba wanda aka fi sani da iya bobbo to a gashi akwai shi kansa mataimakin jami'in yada labarai na karamar hukumar mobi ma tare shi alhaji mu da warhaka sunana abdullahi ladan eh, barin sama da shi jami'in karamar hukumar uh, mobi ya lamura suke tukuna a yanzu a karamar hukumar ku to yanzu dai karamar hukumar mu ta samu zaman lafiya gaskiya tun da boko haram suka shigo gari suka bar gari yanzu komai da komai ya dawo normal matsalar ma garin nan shine banki sauran bankunan da ba su zo ba don gari mobi garin kasuwa ne da kuma ainihin asibiti kuma ainihin dama garin nan babban taimakon da muke so gari ne na yan kasuwa da talakawa abinci ya yi wuya to haka muna kira daga gwamnati ta taimaka turo mana abinci to zan da alhaji aluka jamin da ya ce hankula sun kwanta yanzu alhamdulillah hankula sun kwanta muna godewa mai martaba sarkin mubi yadda ya dawo gida da wuri ya jawo jama'a suka zo suka ba daɗin kai a yanzu gari kam cunkoso har ya fi kamar na da kasuwa cunkoso ana nan ana fama a yanzu in ka je kasuwa ma ba inda zaka sa kafanka alhamdulillah a tike mu di same thing so muna wa mai martaba da kuma Allah wata uh, ala wanda ya kawo mana zaman lafiya a yanzu kan maganan Boko Haram ya zama tarihi insha Allah eh, muna roko dai maganan bankin nan shine babban matsala sun gama komai da komai ana jira ne su zo gashi dai har yanzu ba su zo banki yanzu ka je dai zaka ga uh, ATM na layi layi mutane sun fi 200 300 to da yake hankula sun kwanta alhaji kamar me zaka tunawa wanda bisa ga dukkan lawa wata baka taba ko kuma baka taba wani abu bai taba tada maka hankali ba kamar abin da ya faru a gari ganin ku yanzu hankali sun koma me zaka me manta ba lokacin da abin ya faru a lokacin da ba zan manta ba a ranar tara ga watan goma to wannan ranar gaskiya ba zan taɓa mantawa da ranar nan ba amma yanzu alhamdulillah mun gode wa Allah mun gode wa Allah albarka ya shiga mu yanzu sosai eh, fiye da na da alhamdulillah to da yake hankula sun kwanta a ah, ah, ah, yawo alaji wani abin da zan tambaye ka shine na cewa mun san mobi tamkar cibiya ne na kasuwanci na arewacin jihar adamawa kuma ma ko kuma a ce jihar adamawa ya batutuwa suke wakana yanzu musamman wajen walwala da eh, ci gaba na matasa da sauransu to alhamdulillah sai mu gode wa ubangiji subhanahu wata'ala ta'ala da ya dawo da mu lafiya waɗanda muka rasa kuma allah ubangiji ya ji kansu kasuwa dai alhamdulillahi kasuwa ya bunkasa ba abun da zamu ce sai dai mu gode wa ubangiji muna roko kuma allah ubangiji waɗanda suka yi asara allah mai da musu abun da suka yi asara ina kirarin da ake wa mu bai sabon dale wanda da komai in ka zo yana sabon dale ya lamari yake yanzu anya abubuwa suna koma kamar da har ya fi da insha allah har ya fi da don mubi mubi ne gaskiya dan mobi kuma dan mobi ne duk inda ka je duk inda ka fita ba inda za ka ce ka manta da mobi mobi alhamdulillah mobi sabon dale ne haka yake eh, gaskiya asibiti har yanzu akwai dan matsala saboda yanzu haka muna karancin likitoci sannan kuma inda aka gyara har yanzu ba a gyara ba gwamnati ta alkawari sai gafan ta alkawari ta ce za ta gyara har yanzu muna jiran ta ba ta fara gyara ba to yanzu ira ga muke ga gwamnati ta taimaka ta tallafa za mu wada turo isashen likitoci da ainihin kuma gyara mana asibiti saboda ta ya batun makarantu eh, yanzu an bude makarantu yanzu haka poli ana ana registration students suna nan university haka secondary school gaba daya ana makarantu ana walala komai da komai na tafiya normal a cikin mu biya fi dama kasuwar shanu na garin mu na fa cikin manyan kasuwannin shanu a nahiyar Afirka inda aka shigo da shanu daga kasashen waje ya suna na shehu kuma shehu a gashi nan yanzu bisa ga duka alamu harkoki sun soma kuma kamar da ne eh a yanzu harkan ya koma kamar da ba laifi to ga mu a tike kaman shanu ne daga daga ina kawo su eh ana kawo shanun nan wasu daga kamaru wasu daga chadi har irsiya kai dai kasashen nan ba inda ba a kawowa ko ina ana kawowa shanu suna shiga ko ina gabas da yamma da arewa da kudu duka ana kawowa to ya harkan kasuwanci yake yanzu eh, to harkan kasuwa yanzu abu ɗaya ne wanda ya rage mana harka a nan maganan canjin nan shine wanda ya dan dakatar da cinikin shanun nan ina da suna alhaji amadu usman kamar shanun da gina ake kawo eh majority dai shanun akwai namu na cikin gida akwai kuma shanu daga sudan kasuwan nan namu kusan international take to sai dai kuma wata matsalar da fataken shanu ma ke fuskanta yanzu ita ce ta zungoma da kuma karban na goro da suke zargin ana karba a hannunsu alhaji alhassan shuwa da ke zama shugaban kungiyar shuwa-shuwa arab masu kawo shanu ya ma bayyana irin matsalar suke fuskanta akan hanya gaskiya duk mutum in ya lauda motar shi daga nan abun da zai kashe ya fi dubu ɗari uku kafin ya je fatakwat ah, wai ana baku ne koko ba a ba mu kawai atm ne kawai ana cirewa suna ce atm ne in mota shanu ya zo ko laima ba ta bi ta bada da kuɗi kawai ta wuce to amma alhaji ina ganin watakila dishin ga da sojojin suke na akwai wani allo ana sawa kada ka bada cin hanji kuma kada ka yadda ka bada kuma kuna badawa wallahi kafin kafin ka je ka buga waya din a tare ka kana tsaye kafin ka buga waya waye ne zai karba wayan ka ka za wannan ba duka shanu ba ba kali bane shanu yana mutuwa a hanya in an sayar da kai kadan kawai kafi so ka bada kuɗi kawai ka wuce amma shugaban Najeriya yana yaki da cin hanci da rashawa kuma amma kuma kuna bada me yasa kuke badawa muna bada haɗin kai amma shi ma ka san abun din yana yawa wai abun nufi me yasa in suka tambaye ku kuke ba su jami'an tsaro dole kawai muna bayarwa shanu nan ba kali bane da kali ne za ka rufe ka zauna kusa da shi amma shanu yana mutuwa mm. in mota ya zo dai in kai awa ɗaya sai shanu ya mutu fata da shi ne Allah ka kashe wannan matsala ta imin daga masu tada kiyar bayan Ibrahim Abdul sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya to madalla a gaida Ibrahim abdulaziz. Ƙarshen wannan rahoton kenan da muka kawo muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Kafin mu rufe shirin namu na yanzu, bari mu dawo muku da takaitattun labaran duniya. To haka yake 'yan Taliban ɗin ƙasar Afghanistan suna tababar hawa teburin sulhu da gwamnatin Kabul kamar yadda 'yan Taliban din suka bayyana a wata sanarwar da suka fitar cikin harshen suna Pashto. shugabannin farisa da kuma turkiya suna tababar suna shawarar za su haɗa kai domin ganin sun kawo ƙarshen yaƙe-yaƙen addini a yankunan su kamar yadda suka bayyana a tehran dubban masu zaman makoki a honduras sun fito yau a jiya asabar bisa kashe wata 'yan rajin kare hakkin muhalli berta casades wacce ke fafutukar kar a gina wani dam da zai iya zama hatsari ga al'umma Gwamnatin sun ta bayyana manyan matakan da za ta ɗauka wanda ta ce za ta yi amannar cewa waɗannan za su bunƙasa mata tattalin arzikinta duk da yake dai duniya tana fuskantar barazanar tattalin arziki a matsayin ita kanta Sin a ƙasa mai arziki ta biyu a duniya. Bisa ra'ayoyin waɗanda suke kaɗa ƙuri'a a Slovakia, zaɓen 'yan majalisar dokokin jiya ya nuna cewa jam'iyyar Firaministan ƙasar Robert Fico na da rinjaye a ciki duk da yake dai akwai 'yan adawa hagu da dama. Fico ya bayyana yiwuwar cin zaɓen a ƙasar. Da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma can an jima da hantsi za mu sake dawo muku da wani sabon shirin kuma a lokacin za ku ji shirin na gari na kowa wanda sahaba Imam Aliyu ke gabatarwa. Yanzu a madadin sauran abokan aiki a nan sashen Hausa ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.